Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen makon jiya ne ya ba da sanarwar sallamar Kanal Bulama Isa Zana daga mukaminsa na kwamandan rundunar mayakan sama inda aka maye gurbinsa da mataimakinsa kanal amiru abdulkader a daidai lokacin da mashara'anta ke bincike domin tantance yadda aka kasafta wasu makudan kuɗaɗe a ma'aikatar tsaro ta ƙasa wani makusancin shugaban kasa alhashi asmana muhammadu da na tuntuɓa akan wannan magana na cewa haƙƙi ne na shugaban ƙasa na zaman shugaban ƙasa kuma shugaban rundunar sojoji na ƙasar nijar yana da izinin ya sa yana da izinin ya sabke kinan kowane mutum inda duk shugaban ƙasa ya buƙaci sallama shi yana iya sallama shi ya kawo wani ɗan Nijar madadin shi don ko ba matsala ba ne eh, mutane ba za ka hana ce ku ce ba da faɗin ra'ayinsu lokaci ne muke na demokuraɗiyya. Ba yau ba ƙungiyoyin fararen hula na kadar da concertation election citoyen suka saka hukumomin jamhuriyar Nijar gaba don ganin an hukunta masu hannu a wannan almandahana saboda haka na tuntuɓi wani jami'in fafutuka Abdu Idi game da matakin na gwamnati. Shi wannan habsa amma ba a tsige shi ba yana habsan na habsoshin sojojin sama. Shi bai da wata karuwa in dai shari'a tana neman shi ko ma yana shafde ta major din ana iya neman shi kenan hudda shi ba kwatanta wani abu ba ne wanda suka yi abin dama don a ruɗa mutane da shi ne mutane suna yalwanta abin kama an yi wani kuzari babu wani zancen kuzari shi baya da wata immunity sakarwa mashara'anta raga mata yi aiki daidai da abin da doka ta tanadi shi ne abin da ake jira daga bangaren zartarwa in ji abdu idi koko da ya kamata a yi aiko kowa yadda za a yi a yi shari'a ta yi aikinta ka a mata katsalanda ka a hana ruwa gudu a wannan fannin shi ne kamata a yi kenan abin da ya kamata a yi a yi kokowa wanda suke da immunitan ko wani galibi wajen shari'a a ɗaga musu kariyar. To sai dai Asumana Muhammadu da ke kare manufofin gwamnatin ta PNDS na ƙara jaddadawa 'yan ƙasa a niyyar da shugaban ƙasa ya sa gaba a kan batun yaƙi da mahandama. Abin da ke so ga mutane su sa ido su yi kallo dose yana hannun alƙalai. don ku alkali shine adda izinin kira ko rashin kira yanzu can ya hito hannun shugaban kasa yana hannun alkali to me dalilin na na ce na ce cece kuce cece kuce a game da kudaden makamai wani abu ne da ya samo asali bayan da shugaba Isuhu ya umarci sabon ministan tsaro Profesa Isu Katambe ya kaddamar da bincike domin tantance ainihin matsalolin da ke tarnaki wa yakin da Nijar ke gwabzawa da 'yan ta'adda sakamakon mummunar asarar rayukan sojojin da aka fuskanta a karshen shekarar 2019 akan iyakar ƙasar da Mali lamarin da ya sa aka tsige babban babban hafsan hafsoshin ƙasar ta Nijar da wasu mataimakansa a farkon shekarar nan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.